Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin Mai suna Kissa wanda yake zuwa muku daga kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku mama Al'amin. A baya mun tsaya ne a inda wannan gargaɗi ya yi tasiri a gurinta sai dai yaron ya so sa wa momita ta Ya so sa Momi ta ɗago mu saboda shaƙuwar da ke tsakanin shi da Dadi. Amma na kauda tunanin Momi da cewa ai saboda namiji ne shi yasa ni ma ai ta ai ta ga yadda yake min bacin bai sanni ba da ƙyar dai na kauda da tunaninta. Da haka aka kwashe kusan shekara ba zan taɓa mantawa ba. Lokacin Murjana jarabawa Momi ta shirya tafiya Dubai sanda take wa Ahmad yasa ta shirya tafiyar da shi. Aiko da Murja ta ji kuka har da tumami ta yi, amma hakan babu abin da ya canza. Gidanmu ta dawo da zama tun ranar da su Mami za su tafi bayan ta sha kuka har ta gode Allah. Na je airport don salama da Mami daga makaranta kamar ba za ta tafi ba haka ta ringa yi. Na ce momi to why not ki hakura tafiya kawai ki bar su tafi, ke mu koma gida. Kai ya dai son, ka ga tunda na yi aure Wannan ne karo na farko da zan bi su mu je tare. Sai dai kawai ina jin kewar mama na sai nake ji kamar in na tafi ba zan sake ganin ta ba. Katse ta yi da cewa dan Allah mu me ki daina irin maganganun nan. Wallahi duk kin tsorata ni. Dadi ne yake irin wannan maganar baki ba. Kai ya son. Ba ka san me nake ji ba ne wallahi. Ni dai roƙon da zan yi maka ɗaya ne dan Allah ga amanar mai janan ko bayan raina. kar ka bari ta wulaƙanta don Allah. Ina roƙonka ka zama uwa kuma uba a gare ta. Ka san tun tana ƙarama bayan mu da muka haife ta babu wanda ta shaƙu da shi kamar ka. Don Allah ka kular min da ita in kuma Allah ya haɗa kanku ka aure ta zan fi kowa farin ciki da hakan don na daɗe da sanin akwai soyayya a tsakaninku. Sai dai ku kanku ba ku sani ba. Zuwa yanzu ko ka hamme yake don duk wata laka da ke jikin shi ta yi sanyi. Ƙanwar Momi ce ta zo ta yi mata magana ta so fa jirgi na shirin tashi hakan ya sa Momi sake damƙe hannun Hamma. Kafin ta yi gaba tana jiyowa ɗaga mata hannu ya ce na miki alƙawarin zan kula da ita da duk abin da nake da shi insha Allah. Ba zan taɓa bari ta kuka rashin ki ba har ki dawo. Murmushi ta bai sannan ta share hawayen fuskarta ta sake ɗaga mai hannu ta shige jirgi. Har ya bar gurin yana wagen jirgin da musu fatan sauka lafiya. Yana da lectures amma hakan ya hakuri ya koma gida saboda ko ya je makarantar ba lallai ya fahimci abin da za a koya ba. Aiko zuwan shi ya yi amfani, idan Murja na ganin shi ta ware ta ci gaba da walwala. Sai dai lokaci zuwa lokaci ta ce baby, ya ce na ta ce tsoro take ji. Ya ce wani irin tsoro sai ta ɗau hannun shi ta ɗaura a ƙirjinta. A bazata hakan ya so mishi. A bazata hakan ya zo mishi ya saurin janye hannu ya wayance ta ce mata fargaba ake cewa. Kin ji? Gwagwariya kawai. A ɗan zamanta a gidan ba ƙaramin 'yan kallo ake kwasa ba don ko abinci shafa'at ta taɓa. Idan murja ta dasa rigima sai ya zo ya aikin rarraci. Sai da ya jawo yarinyar kyakkyawan gargaɗi amma ta ƙi ji. Don haka da ta kai shi bango ya sa bulala ya mata mugun bugu. Ya eh, tafiyar shi ya bar gidan tunda jarabawa yake. Dan kar Abba ma ya dawo ya mai faɗa a ɓata mishi rai a karin banza. Dukan da ya mata ya jawo rigima tsakanin mahaifin shi da 'yar uwarsa. Ko da kakarsu ta so yin sasanci sai suka fito da asalin abin da ke ransu. Na sanya auren shafa'ati in har sulhu suke so. Ita ko ta ce ba ta da iko da shi su jira ya zo ta mai magana. in ya amince to alhamdulillah. Ai ko ko da ƙaranci shekarun Marja ranar Shafa'atu take faɗa mata cewa ai za ta aure shi kuma sai ta datse duk wata alaƙa da ke tsakaninsu. Murja ta yi kuka ta gode Allah ta kira Mami ta ɗaga mata hankali akan ai ga shi zai yi aure. Ga abin da wacce zai aura ta ce kuma ni Mami, me yasa ni ba zai aure ni ba. Kwantar da hankalinki bebin Hamma, wa ya ce miki zai rabu da ke? Ai ba na jin akwai abin da zai raba ki da Hamma sai dai ko mutuwa. Ki nitsi ki bar tashin hankali. Zan kira dadin ki za mu yi magana. To da wannan mai ja ta daina kuka amma sai ta daina cin abincin juyin duniya. Ta gaya wa Hajja damuwar da ta ce ba komai. Sai da mami ta yi wa Hajja bayani tukun ta san dalilin fashin kuma ta tausaya mata har ga Allah. Kuma ita ma ba wai goyon bayan auren take ba sai dai ba ta so ta fito ta nuna tunda ita ɗin dama ba wai ƙaunar ta suke ba. Bayan kammala jarabawar shi ya dawo gida hankalin shi ya tashi. Da ya ga yadda Murja ta rame gashi sai fushi take da shi saboda shafa da ke nuna mata. Ai kullum yana kiranta a waya haka za ta na ta yi ta wayar ƙarya. A gabanta wai da shi take yi. hankalin shi bai sake tashi ba sai da kakashi ta zo mai da zancen auren shi da Shafa'atu. Kuma bata nuna mai yana da wani zaɓi ba a lokacin da haka ya rasa inda zai sa rayuwar shi. Shi dai Allah ya sani baya son yarinyar, mai ja yake so. Ita kuma bata isa aure ba. Wurin dadi ya ce akan ya yi wa Abba bayani sai dadi ya nuna mai ba shi da iko da hakan. Duk inda yake tunanin samun goyon baya ya je bai samu ba. Da haka ya yanke shawarar barin gida in komai ya lafa ya dawo. Babu wanda ya faɗa wa murja ita kuma cin saboda kar a raba su zai yi, ya sa ta yarda da hukuncin da ya yi. Sai dai wani hanzari ba gudu ba, jarrabawar shiga Level 4 ya yi, don haka zai fi idan ya kammala digiri ɗin sai ya tafi. Don haka ya ce su yi haƙuri da auren sai ya kammala karatunsa. Babu so suka yarda don ba su yi tunanin zai karɓi auren da sauƙi haka ba. A wannan ɗan taƙi ne kuma Mami suka shirya dawowa jirgin da suka biyo ya faɗi babu wanda ya tsira a ciki. Wannan labari ba ƙaramin tada hankalin samu yi ba musamman shi da ya ringa tuna maganganun shi da ita. Murja ko kasancewar da yarinta a lamarinta abin bai wani daɗe yana ta ba. An sha fama da ita dai na ɗan lokaci kafin a hankali ta saba da rashin. Hamma kullum yakan tuna rayuwarsu da maganganunsu ya sha kuka. Bayan kwana biyu ya je wa Dadi da shawara a kan me zai hana ya dawo da Momi Kano, hakan zai iya kawo fahimta tsakanin Murja da ita, kuma zai zama ita da ƙannenta babu wani tashin hankali, za ta so su ta ƙaunace su. Sosai Dadi ya ji daɗin wannan shawara ya kuma sake yabawa da hankalin yaron. Bayan ya shawarci mutane da dama ya ɗauko Momi Kano ya kawo ta Abuja. Sosai aka kai ruwa rana da Murja don kishi take sosai da Momi. Duk yadda ta so janta a jiki kuma ta ƙi, a hankali Hamma ke mata nasiha, yana kuma nuna mata abin da take yi ba daidai ba ne. Duk da ya san kishi halittar ta ce yana gwada mata cewa shaiɗan ke sa ta take yin abin da take ta yin ƙoƙarin ganin ta yaƙe shi. Ba a daɗe ba Maman Kano ta haifo ‘yarta mace kyakkyawa aka sa mata sunan marigayiya Aisha. Hakan ya sassauto ƙiyayyar Mija da matar ubanta. Kullum tana tare da ƙanwarta, makaranta ke raba su, hakan ya haddasa shaƙuwa su Sai yarinyar na da shekara ɗaya da wata uku ta yi ƙyanda, daga nan Allah ya karɓi abinsa. Murja ta yi kuka kamar yadda zai fita, a daidai wannan lokacin kuwa Amma ya kammala karatunsa, har ya kusa ƙarasa bautar ƙasa. Da haka ya bi wani tudu wani gangare ya nemi masters a UK. Sai da ya kammala komai ya sanarwar Murja, suna can suna ƙirga kwanakin biki. shi kuma yana ƙirga na farin ƙasar. Kwatsam kuwa aka waye gari aka neme shi aka rasa sai saƙon da ya bar wa iyayensa da kuma dadi kan shi fa ya tafi idan ba zai iya auren wacce suke so ba dan shi murja yake so kuma zai jira har lokacin da za su yarda da maganar aurensu. Ai ba shiri dadi ya tattaro ya dawo gida don jin me ke faruwa. aiko ya zo ya tadda da gaske Hamma ya tafi, bai ji daɗin abin ba kuma ba ƙaramin tashin hankali hakan ya sa shi ba. Abba shi ya koma lallashin dadi da kwantar mai da hankali akan abin. Hajjago ta ci kuka, ta bi shi da addu'ar Allah ya tsare mata shi. kashe ta ɗora laifin a kansa Abba da cewa da da cewa da bai biye wa ‘yan uwan shi an tilasta shi ba da bai yi tunanin guduwa ba, yanzu wa ya san inda yake. Lallashinta ta yi ya mata alƙawarin binciko shi a duk inda ma yake. A can Jalingo kuwa laifin fasa Abba suke gani, don har da masu ganin masu suka ɓoye shi don ba sa son auren. Sai da kakar shi ta tsawatar sosai sannan abin ya lafa ta kuma nuna musu rashin dacewar abin da suke. A madadin abu ya samu dan uwanka, idan abu ya samu dan uwanka ka taya shi jaje da jimami, a'a sai ka bi shi da mugayen kalamai. sannan ka ce kana son shi? Sam wannan ba soyayya ba ce, don kuma gargaɗe su kan su gyara halinsu. Wannan ya sa jikin wasu sanyi, har suka shirya zuwa mishi jaje wasu kuma so suke su je su tabbatar don ya ɓata ya ɓata ma da gaske ko kuwa. Wanda suka zo suka ga zahiri masu bincikawa suka bincika wasu sun tausaya musu wasu kuma suka yi Allah ya ƙara a cewarsu A cewarsu, ya auro bare ta raba shi da ahalin shi to ga sakamako ya fara gani tun a duniya. Aiko ba ƙaramin zafi abin yawa yi wa Abba ba sai dai ya bar wa shi Dan a ganin shi akwai ranar mai da raddi, ba yanzu ba. Bayan sun tafi Abba ya je ya samu Dadi kan nema wa Hamma auren Murja. Dadi ya ji daɗi sosai, ya ce ka san dama ƙudurina kenan. Na kuma sha faɗa ma sai dai tun da ka zo min da maganar Na san kana da naka dalili don haka na amince ka da lokacin da duk ya yi ma. Sosai Abba ya ji daɗi kuma ba tare da ɓata lokaci ba ya je ya kai wa ‘yan uwansa goron gayyata. Duk maganganun da ake yi toshe kunnensa su kuma don sun ga ko su kuma dan su ga ko angon ya sani dama da gaske ɓoye shi aka yi suka yi gayya guda suka zo sai dai har aka yi ɗaurin aure aka watse ba su ga komai kama da ango ba. Hakan ya sa suka tafi zuciyar wasu fari ƙal, wasu kuma suna fatan Allah ya bayyana shi. Ko Murja Dadi bai gaya wa an ɗaura aurensu da Hamma ba don ya san duk inda yake duk inda yake ta sani tun da ya ga bata ɗaga hankalinta da abun ba. Bai fota uku da tafiya ba kuwa ya fara kiran iyayensa sosai abba ya nuna mai ɓacin ran shi. Bayan dogon magiya da kiran shi da ya ringa yi da faɗa mai gaskiya kan karatu ya tafi. ba guduwa ya yi ba, ba kamar yadda ya faɗa ba. An bai san ya mai fatan alkhairi sai dai ko da wasa bai faɗa mai an aura mai murja ba. Kuma ya hana Hajja ta faɗa mai. Dadi ma bayan nasihar da ya mai da nuna mai kuskurensa suka daidaita dan ya tabbatar da karatun yake ya je mai zuwan bazata. Aiko ya ji daɗin ganin yadda ya mai da hankali kan abin da ya kai shi. Ga kuma sana'a yana taɓawa don riƙe kan shi, kuɗi ya ƙara mai. ya yi mai expanding kasuwancin nasa. Sosai Murja ke kewar bebinta don rayuwarta ta fi yawa a gidansu ma, tunda ba wai zaman lafiya take da momi ba. Sai ma da ta ga momin tana da ciki ne ta fara ɗan zuwa gidan don ta ga momi ta sake haifa mata kani ko ƙanwa. Cikin ikon Allah wannan karin da momi ta haihu ko suna ba a yi ba. dan ya koma hakan ya sa mu ja ƙara janye jikinta dan dadi in ya matsu ya ganta sai dai ya zo gidan hamma da ya ji basu mai maganar aure ba sai ya tsiri yin phd hutu kawai ya zo gida ya koma sai da ja ta cika shekara sha biyar ya dawo da tarin nasarori a lokacin ne kuma dadi ya danƙa wa hamma dukiyar ja na gurin mahaifiyarta dan kula da shi bayan sun gama jami'ar kuma suka shaida mai ai tun bayan tafiyar shi aka ɗaura auren su. Daɗi kamar ya kashe shi, murna kuwa bakin shi har baya rufuwa. Ba tare da wani dogon ɓata lokaci ba aka sha shagalin biki aka tare. An so su fara zama a nan gaban iyayensu, amma hakan ya ci tura saboda aikin shi. Lokacin Lagos aka tura shi, a wannan ɗan taƙin ne kuma Allah ya yi wa mijin Amma rasuwa. Ta sake dawowa gurin 'yar uwarta da zama, Amarya Murja da angonta kuwa sai da suka yi shekara kusan rabi shekara da kusan rabi sannan ta zo gida. Sanadin haihuwar da momin Kano ta yi kuma Allah ya karɓi ranta. Duk da babu shakuwa tsakaninsu Murja ta ji rasuwar saboda ɗan jaririn ya ba ta tausayi sosai ta sha kuka. Har zazzaɓi ya rufe ta sanadin haka aka san tana da shigar ciki kowa tausayinta yake. Ana kowa tausayinta yake ana nan nan da ita amma ita ta ɗau ɗan yayar tata da aka sa suna aƙib ta je ta nemi maganin da zai sa nonon ta ya zo kasancewar ba ta taɓa haihuwa ba cikin ikon Allah aka dace ta fara shayar da shi Marja ta so yin bore amma dadi ya tsawatar mata da cewa ɗa dai nashi ne kuma ya ba wa Amma damar shayar da shi. Hakan ya kashe bakinta tunda wannan lokacin zaman su ya dawo Abuja, saboda yanayin jikin daɗi yau lafiya gobe babu. Wannan dalilin ya sa Murjana tsohuwar Allah ya soke ta lafiya ta yabi ɗanta namiji, aka sa masa suna Nasir, wanda sunan mahaifin ta ne. Ƙaunar da Murja ke nuna wa Aƙib ko Nasir baya samu a gurinta don gani take shi ma tafiya zai yi ya bar kamar sauran. Wannan shi ya haifar da shaƙuwa su bayan sun fara tasawa. Ko faɗa Nasir da Agib suka yi to Nasir ne mara gaskiya a gurinta, wanda hakan ya sa Nasir jin zafin Agib tun suna yara. In Hamma bai yi ƙoƙarin nuna mata kuskuren abin da take yi sai ta ce sai ta ce ba ta haifi ɗan da zai taka ɗan uwanta ba, kuma ba za ta haifa ba, sai ya ƙyale ta, sai ya dinga kwaɓar yaran. Dama shi Akif din yana ƙaramin shi muskili ne, shi kuma Nasir baya jin magana ga shegen surutu da tsokanar tsiya, shi yasa zaman su inuwa ɗaya yake da wahala. Sanda Murja ta kammala karatun da ta fara aiki a ƙarƙashin mahaifinta da mijinta a lokacin ne kuma Allah ya karɓi ran mahaifin nata. Ta shiga shock fiye da tunanin mai tunani don ta zama asalin marainiya gaba da baya. Da ƙyar da su ɗingoshi, Murja ta dawo rayuwarta. Bayan Hamma ya nuna mata in har ta karaya wani ciwo ya kama ta, wa zai kula da Aƙib da Nasir ko so take rayuwarsu ta wulaƙanta. Ana haka dangin babansu suka zo da batun karɓar Aƙib Murja ita ta yi uwa ta yi makarfiya. Ta kafe kan cewa dadi ya ce ko bayan ran shi amma ta kula da Aƙib kuma ita ma ai tana kula da shi. Da haka babu inda za shi. Dole suka haƙura suka bar shi bayan sun ce sun zare hannunsa a kansu. Ba ta wani damu ba don a cewarta gadon yaron suke so ba wani abu ba kuma ba za ta bari silan shi ya shiga hannun wani ba sai in ya girma. Masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da neman Al'amin.